a yayin da sauran kwanaki biyar suka rage dangane da zaɓen shugaban ƙasa a najeriya a gefe guda babban jami'ar adawa ta apc ta dukufa ka'in da na'in wajen ilmantar da magoya bayanta hanyoyin kada kuri'arsu ba tare da kuskure ba tuni dai uwar jam'iyyar ta ƙasa ta tura jami'an ta jihohi domin su gudanar da bita wa magoya bayan nata a jihar gombe malam ibrahim bulama shine ya gudanar da bitar ya yi mini ƙarin bayani game da shirin Ah, wel ana faɗakar da su tun daga farkon zaɓe har zuwa lokacin da za a kammala zaɓe a rubuta sakamakon zaɓe yadda za su yi zaɓe da har yadda za a dangwala ƙuri'a ɗin mun koya musu yadda ake yi da yadda katinsu na zaɓe za a sa shi a wannan mashin ɗin ya tabbatar wannan na'urar cewa ta tabbatar da cewa wannan katinsu ne kuma unit ɗin da suke ne za su yi zaɓe a shi ba don komai ba muka yi wannan saboda tsarin zaɓe na wannan shekarar ba ɗaya ike da na baya ba to ba ma so mu samu rage ƙuri'armu da kanmu da aka bari mu wayo da al'ummar mu kai don mu jefa ƙuri'ar nan tamu kuma mu kare ta mun gayyato mutane daga kowace mazaɓa mun ɗauko mutum ɗaya mace da namiji honorable sani dugge shine coordinator na yakin zaben gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc a jihar gombe shi ma ya ƙarin haske kan wannan batu ga abin da ya sa muka shirya wannan wayar da kan jama'a yadda za a yi zaɓe tare da haɗin gwiwan uwar jam'iyya ta ƙasa aka ga ya dace a yi ilmantar da mutane don su fito su kada ƙuriyansu a ƙuriyan nan shine 'yancinsu ana yi ne don sabili ga su al'ummanmu a yadda suke suna buƙatar ilmantar da su in an ilmantar da su su kuma kamar wannan wanda kuke gani ana ilmantar da su ne don su je su koma ƙasa su ilmantar da su alhamdulillahi shi jega ya fito da tsarin zaɓe wanda zai taimaka a rage magudi ba kamar yadda aka sani a da ba don haka shi yasa apc ta tashi haikan da su gwamnoninmu suke wannan abun don a faɗakar da mutane har ila yau na ji ta bakin wasu da suka halarci taron ga abin da suke cewa sunana hajiya uwa nisha aifi gara gombe zonal women leader gombe north na zo wannan taro ne a matsayina na wakiliyar jam'iyya abin da aka koyar mana shine wayar da kan mata a zaɓe da yake tunkaro mu akwai abubuwa da dama da mu na fahimta yau na'uran jefa kuri'a da aka da ban sani ba kai shine kaman card reader da ban san yanda yake ba amma yanzu da na zo aka mun bayani a kai na fahimta kuma na ji daɗi kuma na gamsu da shi yanzu za ki yi ki isar da wannan abubuwa mata da yanzu ina fita daga nan insha Allahu abin da zan je in ci gaba da yi nan. Eh, kamar gidaje gida gida anguwa anguwa ƙauyuka ko ina zan shiga akan wannan abu domin in fahimtar da mata sunana malam idris garko to wannan bita kowa ya halarce ta zai karu da harkar zaɓe musamman a bana wakilci ne a yi anan wannan ward ɗari da goma sha hudun nan na gombe su ne a nan ake wayar musu da kai da tunanin cewa su ma in sun koma za su saukar da wannan abun da suka koya a nan jaddadawa shine mutane su fito su bi layi a nutse su kuma bi dokan da jami'in zaɓe ya ce abdulwahab muhammad Bula amurka daga gombe a najeriya